بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim Kewa ke muku sallama a cikin zango na farko na shirshen sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin ta, wato birnin Tehran. To yanzu kuma ga irin abubuwan zamu gabatar muku a cikin shirin namu. Da farko dai kamar da muka fara ko kuma muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shahin bayan labaru daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin na kokun san wanda abdullahi sa'adu katsina ya shirya kuma zai gabatar inda ya kawo muku bayanai wanda abubuwan suka faru a kowace rana a cikin tarihi daga nan sai mu kawo muku shirin na afirka a yau daga ƙarshe kuma margar shirin namu da shirin na muryoyin masu saurare inda kuka aiko mana da wato abin da ya shafi ra'ayoyinku kan shirye mu wanda shine za mu kawo ƙarshen shirin namu amma yanzu sai a dakaci cikakkun labaran duniya. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Ƙungiyar ogwarmaya ta Hamas ta yi watsi da batun tura sojin waje wato zuwa Gaza wanda su maye gurbin 'yan mamaya. shugaban najeriya ya umarci ma'aikatar ilimi ta kawo ƙarshen yajin aikin aso an zaɓi mamdani musulmi na farko a matsayin magajin garin birnin new york na amurka yanzu kuma ga cikakkun labaran Ƙungiyar Hamas ta yi watsi da batun tura sojoji ƙasashen waje zuwa Gaza wanda su maye gurbin 'yan mamaya. Rahotanni sun nuna cewa shugaban ƙungiyar gwamnati ta Hamas Musa Abu Marzuk ya shaida wa gidan talabijin ɗan Aljazeera cewa sun yi watsi da batun tura dakarun tabbatar da zaman lafiya zuwa yankin Gaza waɗanda za su yi aiki a madadin sojin mamayar Isra'ila. Ya ce, ba za mu taɓa amincewa da aikewa da sojoji da za su zama manajin sojin Isra'ila a Gaza ba. wannan bayanin yana zuwa ne bayan da kasar amurka ta fitar da wani daftarin kuduri a kwamishin sulhun ɗinkin duniya da ke buƙatar kafa dakarun tabbatar da zaman lafiya na wucin gadi a yankin gaza akalla na shekaru biyu a dai lokacin da faransinawa ke fargabar tsoma bakin ƙasashen waje a yankin rahotanni da aka fitar sun nuna cewa ƙasashen amurka turkiya qatar da kuma ƙasar masar su ne za su kafa dakarun tabbatar da zaman lafiya a gaza kashen da suka jagoranci tattaunawa dakatar da buɗe wuta tsakanin isra'ila da hamas tun a watan da ya gabata a nasa ɓangaren musa abu marzuk ya ƙara da cewa zai zama lamari ne mai wahalar gaske kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya ya kafa dakarun tabbatar zaman lafiya na masar ɗinkin duniya a yankin gaza kamar yadda amurka ta tsara shugaban najeriya ya umarci ma'aikatar ilimi ta kawo ƙarshen yajin aikin asu Ministan ilimi Dr. Tunje Alausa ya bayyana cewa shugaba Bola Ahmad Tinubu ya umarci ma'aikatar ilimi don tabbatar da cewa ɗaliban jami'a suna ci gaba da su ba tare da wani cikas ba. Yana mai cewa gwamnatin tarayya tana yin duk abin da ya dace don hana ƙungiyar malaman jami'o'i ASU tsunduma cikin wani sabon yajin aiki a nan gaba. da yake magana da manema labarai a fadar shugaban ƙasa Abuja a jiya talata Ministan ya ce shugaba Tinubu ya umarce shi da ya nemo mafita mai ɗorewa ga duk wata matsala da aka da ka iya kawo cikas ga ayyukan ilimi a manyan makarantun ƙasar. Kamar yadda aka na gaya muku, shugaban ƙasa ya umarce mu da cewa baya son asu ta sake shiga wani yajin aiki kuma muna yin duk abin da ya dace don tabbatar da cewa ɗalibanmu suna makaranta. yajin aikin na kwanan nan da suka yi na kimanin kwanaki shida bai dace ba don wato muna kan magana da su ne kan yadda zai shawo kan matsalolin da suke fuskanta. An zaɓi mandami musulmi na farko a matsayin magajin garin birnin New York na Amurka. An zaɓi Zohran Mamdani na jam'iyyar Democrat a matsayin magajin garin New York. inda ya kara ko kuma ya kayar da Curtis Lua na Republican da Andrew Cuomo ɗan takara mai zaman kansa. Sannan ya kafa tarihi a matsayin musulmi na farko ko magajin gari mafi karancin shekaru a birnin cikin sama da shekaru ɗari. Bamdani mai shekara talatin da hudu da haihuwa ya samu kashi hamsin cikin ɗari dukkanin ƙuri'un da aka haɗa. yayin da silwa ya samu kashi 41.3 cikin 100 a cewar sakamakon hukumar zaɓe ana sa ran zai fara aiki ne a ranar 1 ga watan janairun shekara 2026 a halin yanzu ana aiki a yana aiki a majalisar dokokin jihar new york ne mandami yana da alaka da jam'iyyar democrat socialist kuma ya kasance mai sukar manufofin shugaba donald trump nasarar da ya samu wacce matasa suka taka mamiyar rawa wajen nuna masa goyon baya ana ganin ta kawo gagarumin sauyi a shugabancin birnin mai muhimmanci a amurka kafofin labarai irin su associated press cnn da bloomberg sun bayar da rahotannin da ke nuni da cewa masu kada kuri'a ya zarce miliyan biyu wannan shine fi girma na masu kada kuri'a da gani a fagen siyasar amurka To ma saurare, labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Shugaban kungiyar Ansarullah na ƙasar Yaman ya wato ya ce dakarunsu a shirye suke don tunkara duk wata barazana daga Isra'ila da ƙawayenta a yankin. rahotanni sun nuna cewa shugaban kungiyar ansarullah abdulmalik alhusi ya yi gargadin cewa yankin yana gab da fuskantar gagarumin shi da isra'ila da kasashen yamma a yankin don haka ya sha alwashin cewa tsayin dakar dakarun kasar suke da shi ya fi karfi fiye da baya kuma a shirye take ta kalubalanci duk duk wanda ya mata shishigi a nan gaba. waɗannan kalaman suna nuna irin yadda ake samun ƙaruwar faɗace-faɗace a yammacin asiya yayin da ƙungiyoyin da ke goyon bayan 'yan gwagwarmaya daga yamma daga yaman da labanan ke cin wato ke cikin shirin ko ta kwana na yaƙi da isra'ila da ƙawayenta na ƙasashen turai haka kuma jawabin ya da irin dabarun yaƙi da ƙungiyoyin 'yan gwagwarmaya da isra'ila suka bi wajen yaƙin gaza da kuma sabunta ƙoƙarin sojin amurka a yankin a bayanin da ya yi ta gidan talabijin ɗin ƙasar game da makon shahidai abdulmalik alhusi ya bayyana matsayin ƙasar yaman na tunkarar duk wata barazana daga waɗanda ya kira maƙiya ƙasashen musulmi ya ce duk da ƙalubalen da suke fuskanta a baya amma ƙungiyar La ta ƙara ƙarfi fiye da baya kuma ya yi barazanar yiwuwar faɗawa cikin wani yaƙi kwanan nan inda ya zargi isra'ila da ci gaba da kai hare-hare a gaza bayan yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da suka kulla da ƙungiyar Hamas. To da ƙarshe za ku cewa ƙasashen Iran da Pakistan sun kulla yarjejeniyoyi guda biyar kan harkar sadarwa da al'adu. idan talabijin da radiyo na ƙasar Iran ya rataba hannu kan yarjejeniyoyi guda biyar da kafar sadarwa ta ƙasar Pakistan kan harkokin sadarwa da al'adu a wata ziyara da babbar tawagar ƙasar Iran da ta kai birnin wato Islamabad na ƙasar Pakistan inda ya samu halartar ministan sadarwa na ƙasar da yaɗa shirye-shirye wato a ta'ulla tatar ko kuma a ta'ulla tarar waɗannan yarjejeniyoyi ya nuna irin babban matakin da aka taka a ɓangaren diflomasiyan sadarwa tsakanin tehran da kuma islamabad wanda zai ƙara bunƙasa alaƙa ɓangaren al'adu da sadarwa yadda za a aiki tare a faɗin kudancin asiya tawagar kasar iran da ahmad nuruzi ya jagoranta shugaban bangaren gidajen rediyo na kashen waje na gidan talabijin din kasar iran su ne suka jagoranci sanya hannu kan dukkan yajoni guda biyar da aka sanya hannu da suka shafi sadarwa da kuma al'adu ministan sadarwa kasar pakistan ya bayyana jiniyoyin a matsayin wata babbar alama ta ƙara ƙarfafa alaƙa da ke tsakanin su a ɓangaren sadarwa ya ce zai taimaka sosai wajen tunkarar makircin kafin sadarwar kasashen yamma da kuma samar da haɗin kai tsakanin ƙasashen musulmi. To saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara yanzu kuma sai a saurari mu na gaba wato shirin nan na sharhin bayan labaru. To sarhin bayan labaran namu na yau zai duba wasu daga cikin manyan zaɓuka da suka wakana a Afirka da suka hada da Ivory Coast da kuma ƙasar Kamaru. A jamhuriyar Kamaru shugaban ƙasar mai ci ne Paul Biya aka sanar cewa ya lashe zaben shugabancin ƙasar. Sai kuma a ƙasar Ivory Coast da shugaba Alhassan Watara ya lashe zaben shugabancin ƙasar a karo na hudu. bayan samun nasara mai cike da rudani domin zarcewa kan wa'adin mulki na takwas shugaba mafi zufa a duniya paul biya mai shekara 92 zai ci gaba da shugabanci watakila har gaba da cika shekara 100 a duniya idan har zai iya tunkarar rikice-rikicen da kasar ke fama da su tuni jam'iyya mai mulki a kasar ta yi maraba da wannan nasarar sannan kuma paul biya ya yi alkawarin yin mulki cikin adalci sai dai gabani da kuma ma bayan sanar da sakamakon zaben al'umma sun kasance suna zaman ɗarɗar bayan da babban abokin hamayyarsa isa ciroma bakari ya ayyana cewa shine ya yi nasara a zaben sai dai sakamakon zaben ya nuna cewa biya ya samu kashi 54 cikin dari yayin da shuka babban abokin hamayyarsa ciroma bakari ya samu kashi 35 cikin dari lamarin da ya zo wa mutane da dama da mamaki sannan kuma wasu murna ta koma ciki tun bayan nasarar da ya samu a zaben shugabancin kasar a shekara ta 1992 ake ganin ya cika yin kasar london a zabuka da kuma yin amfani da salon rarraba kanuwa na 'yan adawa abin yabawa da za a iya alakantawa da shugaba paul biya sun hada da fadada makarantu da jami'o'in gwamnati a zamanin mulkinsa da yadda ya tunkari rikicin yankin bakasi inda najeriya ta mika wa kamaru yankin mai ɗimbin albarkatun man fetur to amma duk da haka nan a ƙarƙashin mulkin sa kamaru ta shafe kusan shekaru goma tana fama da matsalar 'yan aware a yankin masu amfani da turancin ingilishi yayin da boko haram ke kaddamar da harare a arewacin ƙasar rashin aikin yi a ƙasar ya kai kashi 40 cikin 100 a tsakanin matasa hanyoyi da asibitoci sun kasance a lalace yayin da 'yancin faɗar albarkacin baki ya zama tarihi to amma biya a lokacin da yake matashi ya zaɓi ya karanta fannin shari'a da siyasa a jami'ar birnin paris sannan bayan ya gama ya koma gida ya kama aikin gwamnati mutumin mai ra'ayin sauyi ya rike mukamai da dama inda ya rike manyan mukamai har ya samu shiga a wurin shugaban kasar na wancan lokaci ahmadu ahijo wanda ya kasance kan mulkin tun daga lokacin da kasar ta samu 'yanci a shekara ta 1960 ya kasance firaminista mai matukar biyayya na tsawon shekaru bakwai har zuwa shekara ta 1982 lokacin da mr ahijo ya ɗauki wani makami mai ban mamaki inda ya ajiye aikinsa tare da biya a matsayin shugaban ƙasa mr ahijo ya ci gaba da zama shugaban jam'iyyar yana tunanin cewa mukamin shugaban jam'iyya ya fi karfi kan na shugaban ƙasa to amma a wannan lokaci sai biya ya yi amfani da karfi ya kori duk mutanen a ahijo daga gwamnati tare da tursasawa a ahijo tafiya gudun hijira daga nan ya nuna kansa a matsayin jarumi ta hanyar murkushe yunkurin juyin mulki sau biyu ɗaya a shekara ta 1983 da kuma wanda ya biyo baya biya mai shekara 92 da haihuwa ya samu galaba kan babban jagoran 'yan adawa isa ciro bakari wanda ya samu kaso 35 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada mare da majalisar tsarin mulki ta ƙasar ta fitar tun farko ciroma bakari ya ayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben wanda aka gudanar a ranar 12 ga watan oktoban nan kimanin makonni biyu da suka gabata tuni takaddama kan sakamakon zaben ta haifar da zanga-zanga daga bangaren 'yan adawa da suke zargin tafka magudi a zaben kasar da ke yankin tsakiyar nahiyar afirka mutane hudu sun mutu kana an kama fiye da ɗari a tashe-tashen hankula da aka fuskanta gabanin bayyana sakamakon zaben shugaban kasar na kamaru yankunan duwala da kuma garwa su ne suka fi fuskantar tarzoma biyo bayan sanar da sakamakon zaben a ranar litinin to idan muka nufi waccan kasar guda ita ma inda aka gudanar da zaben shugaban kasar wato ivory coast ko kuma cote d'ivoire hukumar zaɓe mai zaman kanta ta kasar ta sanar da sunan alasan watara ɗan takarar jam'iyyar rsdp kuma shugaban kasar mai ci a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin ƙasar da aka gudanar a kwanan baya da wannan sakamako shugaba watara ya lashe zaben shugabancin kasar a karo na hudu inda a wannan karo ya yi nasarar lashe kaso 89.77 bisa ɗari na jimillar ƙuri'un da aka kada hukumar zaben ta coe ta ce wa tara ya lashe kuri'u da yawan su ya kai miliyan uku da tara har da dan motsi cikin jimillar kuri'u miliyan 4 da 187,318 da aka kada kuma adadin waɗanda suka cancanci kada ƙuri'a da suka fita zaben na wannan karo ya kai kaso 50.10 bisa ɗari. kafin zama shugaban kasar mr watara wanda a yanzu ke da shekaru 83 a duniya ya taɓa rike mukamin gwamnan babban bankin kasashen yammacin afirka kana ya taɓa zama mataimakin babban daraktan asusun bankin bayar da lamani na duniya wato imf kazalika ya kasance firaministan cote d'ivoire daga shekara ta 1990 zuwa 1993 kafin ya lashe zaben shugaban kasar na shekarar 2010 an sake zaben watara a shekarun 2015 da kuma 2020 ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum yau Laraba, bayar ga watan Nuwamban shekara ta 2025. wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan da ula na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru saba'in da biyar da sa gabata a rana irin ta yau ayatollah muhammad hujjat ko hamra'i fitaccen malamin addinin musulunci ya rasu an haife shi a shekara ta dubu daya da dari uku da goma bayan hijira a cikin iyalai masu ilimi da kuma tarbiyya a birnin tabriz wanda yake arewa maso yammacin kasar iran ayatollah muhammad hujjat tare da taimakon mahaifansa ya samu karatun addini mai zurfi a cikin ƙanƙanin lokaci kasantuwarsa mutum ne mai kwazo da hazaƙa ba da jimawa ba ya fara koyar da ilmomi daban-daban na addini mahaifinsa said ali ho kamarayi babban malamin addinin musulunci ne kuma shine malaminsa na farko bayan ya koyi ilimin fiqihu da usul da kuma wasu sabbin darussa muhammad hujjat ya tafi makarantar hausa ta birnin najab a kasar iraki yana da shekaru ashirin a duniya ya yi karatu mai zurfi a bangarori daban-daban na ilimin fiqihu da usul da kuma hadisi sannan kuma a gefe guda ya koyi ilimin taurari a wajen fitattun malamai a wannan fage bayan wani lokaci yana karatu a birnin najab ya kai ga matsayin ishahadi wato babban malami wanda zai iya fitar da hukunce-hukunce da fatoyi na addinin musulunci ba tare da komawa zuwa ga fatoyi na malamai ba ayatollah muhammad hujjad ya bar birnin najab inda ya koma birnin qom na kasar iran a shekara ta 1349 bayan hijira daga lokacin ne kuma ya fara gudanar da harkokinsa na koyarwa a birnin kum wanda kuma a cikin ƙanƙanin lokaci ya samu karbuwa matuka a tsakanin malamai da ɗalibai na addinin musulunci a birnin na kum daga cikin muhimman ayyukan da ayatollah muhammad hujja ya gudanar wanda ba za a taɓa mantawa da shi ba baya ga rubuce-rubuce da wallafe-wallafe na littattafan addinin musulunci a bangarori daban-daban na ilimi shine kafa makarantar hausa ta hujjatiya da kuma babban ɗakin karatu wanda tun daga wancan lokacin har inda yau take malamai da ɗaliban addini suna ci gaba da amfana da waɗannan wurare a birnin ƙom da gaskiyan muhimman littafan da ya rubuta a lokacin rayuwarsa mafi shahara akwai littafin nan na kitabul bai'a sai kuma kitabul salat da kuma kitabul hajj masu wurare ko kun san cewa shekaru 146 da sa gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan nuwamban shekara ta 1879 james maxwell wani masanin ilimin kimiyyar lissafi daga yankin scotland ya rasu an haifi james maxwell a yankin na scotland na ƙasar birtaniya a ranar 12 ga watan nuwamban shekara ta 1831 a shekara ta 1871 ya rubuta littafinsa wanda yake magana akan juyawar igiyoyin karfin wutar lantarki da magana disu wannan ilimi da ya gano ya sa aka mai da hankali wajen bincike a kansa sannan kuma daga lokacin aka ba shugaban ilimin kimiyyar lissafi na jami'ar cambridge ta kasar burtaniya james wall ya rubuta dokokin ilimin kimiyyar lissafi a bangaren wutar lantarki da kuma kimiyyar sanadarai sai dai james maxwell bai yi nisan kwana ba domin koya da su yana da shekaru 48 a duniya a shekara ta 1879 masu ko kun san cewa shekaru goma sha da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan nuwamban shekara ta sha hudu. george jordan wani marubuci kirista ɗan ƙasar labanan wanda ya rubuta littafin adalat adalatul insaniya ya rasu an haifi george jordan a garin marja'iyun na ƙasar labanan bayan kammala karatu ya zama malami mai karantar da falsafa da kuma adabin larabci a jami'ar beirut ya kuma rubuta littafai da dama Daya daga cikin littafansa mafi shahara a duniya shine littafin na mai suna imam ali sautul adalatul insaniya wanda ya wallafa shi a cikin mujalladai guda biyar an tambayi george jordan akan me ya sanya bai rubuta littattafai akan sauran halifofin musulunci ba sai ce ba wai domin sauran halifofin musulunci ba cancanci a rubuta littattafai akan su bane sai dai ya ga cewa shi kirista ne amma ya yi rubutu akan imam ali saboda irin ɗabi'u waɗanda suke cikin ma'amalarsa da makiyansa inda ce a cikin wannan ma'amala mutum zai ga hakikanin yan adamtaka da tausayi a aikace yayin da su kuma maƙiyansa ba san wani abu ba illa kisa da azabtar da ɗan adam da cin mutuncinsa da kuma keta alfarmarsa akan haka ya ɗauki wannan bangare na rayuwar Imam ali alaihi salam ya rubutu a kansa inda ya sanya sunan littafin sautul adalatul insaniya ko kuma the voice of human justice wato sautin adalci na 'yan adamtaka Afrika a yau. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jan mahangar masana da manazarta kansu. inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun tsokacin da jaridar the guardian ta ƙasar birtaniya ta yi kan kisan kiyashi da ake yi a birnin alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa ta ƙasar sudan da cewa wani abu ne da aka saba gani a matsayin tashin hankali da ni suno suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. an daɗe ana sa ran kisan kiyashi da ake yi a birnin alfashir wanda rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa ta aikata ya biyo bayan wani tsari da aka saba gani a sudan da sauran ƙasashen afirka kamar rwanda da liberia inda ake aikata kisan gilla kan wasu ƙabilu inda masu aikata laifin ke rubuta nasu ayyukan ta'addancin an lura da wannan a cikin wani rahoto da jaridar the guardian ta birtaniya ta buga wanda carlos murphy da rachel savage ka rubuta sun nuna cewa a shekara ta 2023 an kashe kimanin fararen hula 15,000 galibinsu daga kabilar musalit da ba larabawa ba a aljanina babban birnin jihar yammacin darfur da dakarun kai daukin gaggawa da kungiyoyin sa kai da ke kawance da su da suka kwace iko da birnin marubutan sun lura cewa mayakan sun yi wa aljani na ƙawanya suna kona gidaje da sansanonin 'yan gudun hijira gaba daya. a watan afrilun shekara ta 2025 dakarun kai daukin gaggawa sun kashe fararen hula sama da 1,500 a cikin sa'o'i 72 a cikin sansanin 'yan gudun hijira na zamzam kudu da alfashir wannan ya haifar da ƙaura na dubban fararen hula yayin da da yawa suka ɓace rahoton ya bayyana cewa kungiyoyin agaji da masu sa ido na kasashen duniya sun yi gargadi game da zubar da jini da ke tafe watanni goma sha takwas da suka gabata suna masu lura da cewa binciken bai mayar da hankali kan ko kisan gillan zai faru ba ko a'a sai dai idan zai faru to yaushe ne duk da haka marubutan sun yi jayayyar cewa al'ummar duniya ba ta ɗauki matakin hanawa ba kuma gargaɗin ya kasance kawai tsari ba tare da aiwatarwa na gaske ba ko ta hanyar kakaba takunkumi ko matsin lamba na siyasa na gaske rahoton ya yi nuni da cewa yakin basasa a sudan wanda ya samo asali daga rikicin iko tsakanin rundunar sojoji ta yau da kullum ƙarƙashin jagorancin laftanar general abdul fatah al-burhan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na ƙungiyar rapid support forces wacce ta zama ƙungiyar 'yan tawaye ƙarƙashin jagorancin muhammad hamdan da kalu wanda aka fi sani da hamidati rikicin ya raba mutane miliyan goma sha uku da muhallinsu kafin cikan shekaru biyu da bullarsa rabin waɗannan mutane da aka kora suna cikin gaggawar buƙatar taimakon abinci wanda hakan ya sa rikicin ya zama ɗaya daga cikin bala'o'in jin ƙai mafi muni a duniya a yau rahoton ya kara da cewa abin mamaki ne yadda sojojin sudan da kansu duk da cewa a karamin mataki suka maimaita ɗabi'ar rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rapid support forces ta gaza kare fararen hula da kuma barin su cikin haɗarin kisa sojojin sun riga sun janye daga birane kamar alfashir da aljanaina inda suka bar jama'a ga hukumarsu. wanda hakan ya sauƙaƙa kisan gillar jama'a sace-sace da sace jama'a domin tilasta musu zama 'yan ƙungiyar kai ɗaukin gaggawa marubutan sun jaddada cewa rundunar rafi support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suna amfani da faifai na bidiyo a matsayin kayan aikin yakin kwakwalwa yayin da kwararru da masu sharhi suka yi amfani da hotunan tauraron dan adam da hotunan adana bayanai don tabbatar da kisan gillar jama'a a asibitoci unguwannin zama da sansanonin 'yan gudun hijira rashin sadarwa ya sa kiyasta adadin waɗanda abin ya shafa ya zama da wahala ganin cewa kimanin mutane 260 suna cikin alfashir lokacin da ta faɗi ƙarƙashin ikon rapid support forces wanda 'yan gudun hijira sama da dubu talatin da biyar daga yankunan da suke kewaye marubutan sun kuma ambato kwararru suna cewa dakatar da rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa na bukatar daukan matakin matsin lamba daga kasashen duniya musamman waɗanda suke tallafa musu suna baiwa kungiyar ta rapid support forces makamai da tallafin kayan aiki a daidai lokacin da kasashen duniya ciki har da amurka ba su iya daukar mataki ba sai su fitar da sukar da bata da amfani Koritz da Rachel sun kammala rahotonsu da cewa abin da ya faru a alfashir a yau yana nuna sake gazawar tashin hankali da aka saba gani a Sudan tare da rashin daukan mataki a fili na al'ummar duniya da rundunar da kanta take bimita halayen rundunar Rapid Support Forces wanda hakan ya sa fararen hula suka fi fuskantar barazanar kisa kuma ya tabbatar da cewa waɗannan kisan gilla an riga an yi tsammanin sa tun a baya rahotanni sun bayyana cewa yanayi mai wahalar gaske da ɗaruruwan iyalai da suka kaura daga alfashir zuwa addabba a jihar arewa za su shiga zai fi daga hankali a rikicin da ya faru a alfashir yayin da ake ci gaba da fafatawa da kuma rundunar kai daukin gaggawa ke kula da alfashin babban birnin jihar darfur ta arewa ɗaruruwan iyalai 'yan sudan an tilasta musu barin gidajensu da yankunansu suna neman mafaka a wurare mafi abinci, duk da haka suna fuskantar mawuyacin hali da kuma mawuyacin hali na jin kai wakilin gidan talabijin na aljazira a sudan usama said ahmad ya ruwaito halin da mutanen da suka rasa matsugunansu ke ciki a wani wurin jira a birnin addabba ke jihar arewa kimarar aljazira ta ɗauki hotunan mutanen da suka rasa matsugunansu ciki har da yara da mata suna fuskantar mawuyacin hali bayan tafiyar mako guda a halin yanzu addabba tana ba da mafaka ga mutane sama da dubu arba'in da suka rasa matsugunansu daga yankunan darfur da kordofan ta yammacin sudan gwamnatin yankin tana sa ran kwararren mutane da suka rasa matsugunansu cikin sa'o'i masu zuwa bayan kwace alfashin da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka yi Ruwan iyalai sun riga sun isa a dabba bayan sun samu nasarar tserewa daga alfashir a lokacin da ake killace da su da kuma karuwar fada wakilin gidan talabijin na aljazira ya rawaito cewa ana sa ran karin samun wasu tagogi da za su isa cikin kwanaki masu zuwa iyalai tsakanin goma zuwa ashirin suna isa kowace rana zuwa birnin addabba bayan sun yi tafiyan ɗaruruwan kilomita kuma sun fuskanci matsaloli masu yawa a lokacin da suke gudun hijira kamar yadda aka rubuta a cikin wani rahoto na aljazeera hukumar kula da ba da agajin gaggawa a jihar arewa ta ce tana ci gaba da shirye-shirye tare da wasu abokan hulɗa don samar da kayan masarufi ga mutanen da suka rasa tsugunansu a yanzu kuma waɗanda ake sa ran za su isa birnin na addabba a kowace rana an kuma kafa sansanonin 'yan gudun hijira a wurare daban-daban don tsugunar da wasu daga cikinsu duk da taimakon da wasu kungiyoyin yankin suka bayar ga waɗanda suka rasa tsugunansu rahoton aljazira ya ci gaba da cewa har yanzu akwai buƙatar ƙarin taimako na gaggawa idan aka yi la'akari da mawuyacin halin jin kai da 'yan gudun hijira suke ciki abin lura shine cewa rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ta kwace iko da birnin alfashir a ranar lahadin da ta gabata wanda ya kasance sansanin karshe na sojojin sudan a yankin darfur rahotanni sun bayyana game da kisan gillar da dakarun kai daukin gaggawa suka yi wa fararen hula wanda ya haifar da koran dubban iyalai zuwa yankuna mafi aminci a arewa da yammacin darfur dubban fararen hula ne suka rasa matsugunansu daga alfashin tun ranar lahadin da ta gabata saboda fada kuma da yawa daga cikinsu sun nufi birnin tawila mai nisan kilomita 70 wanda ya riga ya ba da mafaka ga kimanin mutane 650 da suka rasa matsugunansu a cewar kiyasin majalisar ɗinkin duniya a gefe guda kuma dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun amince da aikata laifuka a alfashir yayin da ake ci gaba da samun kwararan mutane da suka rasa matsugunansu sakamakon faɗan da ake yi tsakanin rundunar rapid support forces da dakarun kai daukin gaggawa da sojojin sudan alfashir gwamnan darfur mini minawi ya tabbatar da cewa za a yi adalci ga keta haddi da waɗanda ake kira masu laifi suka aikata kuma yi tsawon lokaci da za a ɗauka a nasu ɓangaren kakakin rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa ya bayyana cewa rundunarsa ba ta musanta cewa wasu daga cikin mambobinta sun aikata ke haddi. amma waɗannan ayyuka ba sa wakiltar rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa gaba ɗaya a ta ɓangaren gwamnatin sudan ta sanar da hukumomin ƙasa da ƙasa game da ayyukan ta'addancin da rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suka aikata kan fararen hula. gwamnatin sudan ta bayyana cewa ta sanar da babban kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya da kuma wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa game da mummunan ta'addanci da ke haddi da rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suka aikata a alfashir arewacin darfur da bara da kuma arewacin kurdufan a cewar kamfanin dillancin labarai na sudan suna wakilin dindindin na sudan a geneva hassan hamid hassan ya yi wa jami'an babban kwamishinan bayani game da mummunan laifuka da rapid support forces suka aikata daga ranar 26 ga watan oktoba zuwa yanzu a cikin alfashir da kewaye jami'in na sudan ya nuna cewa rashin son daukar mataki mai tsauri kan kungiyar rapid support forces bayan barkewar tawayenta akan na kawar da ido ga masu daukar nauyinsu da kuma samar da makamai da kayan aikin soji ga mayakan 'yan tawayen sudan ya bai wa 'yan bindiga damar aikata duk waɗannan munanan ayyuka jami'in diflomasiyyar sudan ya yi nuni da cewa ƙungiyar rapid support forces ta aikata kisan gilla da aka yi wa fararen hula ciki har da marasa lafiya da ma'aikatan lafiya a cikin asibitin kula da mata na saudiya da ke alfashir ya kuma gabatar da cikakkun bayanai game da abin da ya bayyana a matsayin irin wannan take haƙƙi da rundunar rapid support forces ta aikata a birnin bara ke arewacin kurdufan yana mai tabbatar da cewa wannan ta'asar ta sake maimaituwa a kowace birni da 'yan bindiga suka mamaye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 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu sauraron sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran barkan kurar haka da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu To da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu Sashen Hausa na biyu ta Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Idan. Muna godiya da kuke ba mu dama don gaishe gaishe na karshen mako. Da farko ina gaida kai kai mai gabatar da shirin Hassan Barka da kai da iyalanka ina muku barka da sallah ina muku fata alheri da dukkan ma'aikatan Iran. <clears throat> Da farko dai ina gaida Alkasim mai shugaba na masu kiran sauran radio na Afirka gabaki daya wanda yake jihar Agadez dukkan mambobin jihar Agadez ina musu fata alheri. Ina gaida gadon gaya dam da shi da Malam Kabiru da dukkan mambobi na masu kiran sauran radio na Afirka wani bangaren Maradi ina musu fata alheri. ne ina gaida aliyu wanda yake tawa da dukkan 'yan tawa bangaren masu kira sauran radio na afirka ina musu fata alheri in na dawo yamma ina gaida baba tsoho mai albarka da shi da muhammad dan bari bari da dukkan mambobi na masu kira sauran radio na afirka eh, ina musu fata alheri in dawo difa ina gaida dukkan eh, eh, mambobi na masu kira sauran radio na afirka wanda suke jihar difa na dawo doso ina gaida yaro da shi da dukkan mambobi na masu kira sauran radio na afirka wanda suke doso na dawo jihar da magarin ina gaida shugaba ni na mamma salisu sani wanda ke kira shi dozman da dukkan mambobi na masu kiran sauran radio na afirka ina musu fata alira musu barka da sallah ina gaida kabiru sule usman ina gaida ila Shayi garkin daura kadori ga abdulmumin muhammad zafara malam kabiru eh, ila mai kanti da shayi malam kabiru maradi ina gaida Eh, ibrahim gwadon gaya bangaren dam ina gaida amis eh, eh, nafisa ina gaida awola yaluwa ta markuran daga mashi sojan gade sau mamman sandaura ce hanza da dukkan mambobinmu na masu kira sauraron radio na afirka ba zan manta ba da inusa makiyayi keta mai lalle da nusu madatai su madatai ya kuma mai aski ba da raka Elaji Bashir Bakin Tasha, eh, Siraji Lotoro eh, da duka mambobinmu na masu kira sauran radio na Afirka bangaren jihar da magana ina ma kowa da kowa fata alheri a tashi lami magana ma misali da kira shi dogon shugaba na masu kira sauran radio na Afirka rashin jihar da magana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran ina so a bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirye shirin na asan barka ina gaida asan Alhaji Omar ina gaida asan Konami ina gaida Yabi mai kayan kwali ina gaida Nura mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida Abdi Krimo ina gaida Malam Hamus Club da magaran ina kwana ina gaida Ali Gurji ina gaida mutari mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida yahaya mai gyaran salula a cikin tashar da magaran a tashi lafiya mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran assalamu alaikum ta harar mura musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dama da kuke ba muke gada yan uwa da mu na arziki ina gada gadan kara dan wani wanda yake jihar maradi akwai malam kabiru kusa da makarantar malam abba maradi ina gada audillahi tela mai ganin mutuncin kowa maradi ina gada ibrahim garin kasagi shushena ina gada isu madatte sunusi madatte ina gada sani dauda cinwaza sani alaska tsatsun buru ina gaida usman mai dala bausheri ina gaida salisu dan eh, nijar wanda yake nan najeriya ina gaida mustapha ranki likitan dabobi a nan garkin daura ina gaida isuhu mai eh, shayi wanda yake nan eh, garkin daura ina gaida yahaya danno azare ina gaida babadi mamman bande ina gaida a ah, mala hamidu kalan labuwa ina gaida mamman shehu shehu da jabgar ne wanda yake na ramfon wajibi da magaran ina gaida zane da alife tifuwa wanda yake da magaran shugaba zabera mai matala shugaban zaɓe sanka ne na jihar da magaran ina gaida mutare cica gangara idan sama wanda yake mata mai ina gaida yan kulab zaɓe sanka duka wanda suke cikin wanga gida ina wa kowa fatan alkhairi suna na shugaba ilami kanti da shayi garkin daura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Gidan radio Jamhuriyar Musulunci da ke ƙasar Iran. Kuna tare da Malam Ibrahim Gadanka dan walau daga nan Jamhuriyar Niger. Jihar Maradi Gomini dan takwar naka birnin Kwankwarnan take. Mai yaɗa labarai na ƙungiyar masu kira da masu saurari riyan Jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka. A ka na gade Aishatu Kwansayar ke birnin Agadas. Alkasan Babu Liman Agadas. Muhammad Bala birnin Agadas. Akwai gaisuwa ta musamman ka zo bakar tso mai albarka da ke birnin yamai akwai alhaji amman tari yamai akwai abokina muhammad dan bari bari yamai nijar akwai ramat saka yamai nijar akwai kabiru sule usman da ke nan kabiru sule da ke malam kabiru ke nan wajen makarantar mal a birnin maradi malam alibin kula birnin maradi hajar bili malam adam sarki aiki na kasa birnin maradi mai gida na alhaji kolo na angon zare akwai matan gidan shi hajja aisa hajja amina hajja lela'u alhaji musa na abule mai rina kowa sha bakwai maradi alhaji malam tsarha mai kamar ke sabon mashi matan gidan shi aminu da mariya da raka yare abulan da kwaranka ba har likitan wani samun mashi da gona mai fara ke sabon mashi idi dan ja baksa da hudu banzar kicin gari dan birni matan gidan shi amurka kubra da dogon zane mai kada yake dan birni gaisuwa ta musamman zuwa ga ila mai kantir shayi girkin daura daura najeriya akwai kabiru da usman da magaran akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga salisu ta kasimu to da magaran akwai akwai mai giri idi kitan akwai yawan ɗanki kitan akwai shi abu ta gwamnati da ba a saka duka akwai da sabuwar garura akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga zaka sarri idan kasuwa na birnin wacce akwai gisa buzu kenan zango ilis ire irin mana tarbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon janahoriyar musulunci na Iran ina muku sallama irin ta addinin musulunci kamar yadda ya koyar da mu. Sunana Abdulmumin Muhammad waziri daga nan jihar zamfara gusau local government magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauraro afirka ina amfani da wannan dama domin na mika sakon goron sallah na ga yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaban tafiya malam hassan da abokan aikinka da iyalanka ina maka barka da fatan kun sallah lafiya ina gaida alkasun baba a gada shugaban kungiyar masu kiya sauraro radio afirka ina maka fatan alkhairi ina ma gaida malam kabiru sule waton pro na wannan kungiyar masu kiya sauraro radio africa ina maka barka da sallah ina gaida mamman sani Chinwaza, ina gaida sani alaksa tsatsun burum ina gaida umar arabada ina gaida mamman dozman ina gaida malam isiyaka raju ina gaida tsoho albarka da dai dukkan sauran al'umma ƙasar nijar na muku barka da sallah da fata kuyi sallah lafiya gaisuwa ta ta gaba ina gaida iliya mai kanti da shayi da bikin daura ina gaida kaduru da fulanin wardi ina gaida yahaya danno azare ina gaida da kwamar iyasu yakubu digawa ina gaida da dafi mai kwamfuta mai yama da yusu cibi da ado talati goma rijau da shehu adamu rijau da nizifi ibrahim rogar malam shagari da kuma ali gamadan da ke a jihar kano da kuma ahmad afansu bajoga da abubakar sani zaria da dan kani zaria da kuma mai shinkafa son da hayya salisu ya hayya dan nijar da lawal dan tudu da magaran da malama fatima da ke a jihar adamawa duka ina ma kowa fatan alkhairi da fatan kun sallah lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara kusa lokal gannan magani a tarayyar najeriya assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana salisu haya dan nijar daga fata ke san kwaras ta tarayyar nigeria mamba a kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka zan yi amfani da wannan dama in aika sako na gaisuwa da fata na alkhairi zuwa gare ku ma'aikatan gidan rediyo na iran sako na gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ka mala hassan barka da dukkan ma'aikatan ku na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga aishatu kwansanyar agadas sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman sani dauda shuwaza sako na gaisuwa da fata na alheri zuwa ga kumrat ilyasu yakubu saƙon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga abdulmumuni muhammad waziri saƙon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga iliya mai kanti da shayi garkin daura saƙon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga yakubu sanisi garin duna saƙon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman salisu dozman saƙon gaisuwa da fatan alheri zuwa sani alaska tsatsin biri sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa garamatu isaka birnin yami sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa gamamman dan bari-bari birnin yami sako na gaisuwa da fata na alheri zuwa ga dukkan mambobi na masu kira da sauraron rediyo na afirka baki ɗaya da 'yan gwagwarmaya mai magana salisu haya ɗan nijar daga fata ke son kwaras da tare ne Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Usman Maidala Bashari a jihar Tamagaram cikin Jamhuriyar ta Nijar daga ce da dama da ake ba mu isar da sabon gaskiyar mu ta sada zumunta a wannan kafa mai albarka da farko dai ina da jagoran shirin Malam Hassan Barka akwai Sunusu Madattai Isu Madattai Yakubu mai aski ba da raka ba Rabi mai aski Iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai Sani Da'u Alaska Katsin Bari Muhammad Lawan Dankoro Ngotudu Muhammad Lawli lewe daga nan halgarin matsin kai Malam Ibrahim garin Kasaki Malam Ibrahim gidan Kaya akwai Salisu Yahaya daga nan tarayyar Najeriya dabu mai kwamfuta mai yama su mai kungiyar sarakuna tuwan Hussein Abdullahi da ke garin Jigawa baya ilaka garin Bushiri akwai abokina Siraj SJ garin Bushiri Musa Ran Uba garin Bushiri Nasiru Jalo garin Bushiri a zan da kuma abokina eh, Isa Musa Turoma daga nahar Kwamin Kingidigir ba zan tare Umar Arifa da Badan ba akwai kuma Kumar Ahmed Bajoga Kumar Iriya Asu Yakubu Digawa Kumar Yakubu Rigum eh, Lere a zan da kuma eh, dukkanin daukacin dai masu kire da sauraro na wannan kafa mai albarka da ke cewa daga karshe sunana Usman Maidala Bushiri a jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta Nijar a tashi lafiya mu jamhuriyar jamhuriyar musulunci ta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a farko suna na sani dawo alaska tsasun burin a cikin jihar da magaram horiyar nijar dama da kuke ba mu dukkan karshen mako to gaisuwar farko gare ka kai mai gabatar da wanga shiri hassan barka akwai usman mai dala bushiri zuwa gare ka ya salisu dan nijar zuwa gare ka iliya mai shayi garkin daura zuwa gare ka abdulmumin waziri tun daga hal jihar zamfara akwai malam kabiru tun daga na yankin maradi zakariya salihu yankin maradi na tafi agadas a madadin shugaba na masu kira da saurare alkasun baba duk al'ummar agadas na yi muku fata alkhairi na tafi ya mai akwai mamar sala zuwa gare ka baba tsoho mai albarka maman ramatu duka yana yi muku fata alkhairi na da nan da magaram akwai shugaba salisu wanda aka fi da dosman akwai mamman sani dauda cin wata sunusu maɗatai isu maɗatai tasiri unguwa tudu zuwa gare ka aboki na abdulaziz mannafi wanda aka fi sani da furezi zuwa gare ka kabiru shula bakin taransa da magaram eh, in na da wannan tsatsun burum akwai abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum muna godiya sani da daska tun daga nan tsatsun burum to masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan barka na aga da suke cewa da ko bisalam a huta lafiya. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخين مشاعة أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي هشعونها بين لومي على قل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نقدا مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר